da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ranar shida ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne a darasi na wato biyar cikin jiran jiya darasa waɗanda muke gabatarwa a kashi na biyu na tattaunawa a kan wato mafarki karkashin littafin alkawai da husna fi ta adilu ru'a na malam abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman as-sarhan allah ubangiji ya fata miki da alkhairi za mu tashi ko yayin da malam yake albabu tsani qawaidu ta'wilur ru'ya bayan da ya gama dukkanin muqaddamomin da ya ta gabatarwa sai ke babi na biyu wanda zai magana akan ka'idojin fassarar mafarki wanda dama ka'idoji ne lissafa a nan guda arba'in shi ne za mu dinga bi ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa a kan su gwargwadon hali insha Allah Allah ubangiji ya samu dace malam yace alqaidatul ula ka'ida ta farko ar-ru'ya natijatin zahira shi ne ƙayar farko an ru'uya wato kagirisun sarki natijatin zahira wato sakamako ne na abu wanda yake mabayyanan ne fahiyar waƙi'in maskiyin da hawa bisa waƙi'a aiko fatakau duk mafarki da za su gansu wannan da ake mu'amala da shi a matsayin ru'uya to yana ba da labarin wani abu ne da ya riga ya faru ko wani abu wanda zai je ya faru a nan gaba sai dai hukumika ala hadhihi al-muqaddimat يكون التعبير وهي نتيجة هي النتيجة كما المطاف وكما يبدأ أفسر أجاني منين أبن ذي قارئه shine za ka fassara shi ne da gargadon abin da ka sani ko karka na waɗannan muƙaddamomi da za a bayyana wanda a ƙarshe abin da aka fassara shi ne zai zama sakamakonta da yadda yake yin abinci shi ne biyan ka wannan ƙa'ida a dunkule ka ji ƙa'ida ta farko a ru'ya natijatin zahira to sai ya buga maka misali na yadda za ka gane aka yi kuma sai ce misali ɗin kissatu ta'awilu eh, da lahi yusufa alaihi eh, wa ala na sallallahu alaihi wa ala alihi eh, a salatu wa wassalam yace kusan fassarar mafarkin annabi yusufa alaihi salatu wa salam yayin da ya fassara ma hina ma abbara yayin da ya fassara li ahadi ga ɗaya daga cikin alfatayoyi a waɗannan matasa guda biyu da Allah ya ce wa dakhala ma'ahu fatayan قال أحدهما إني أراني أأثر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين هذا كان ليه بس الله يكون sai kuma wasu matasa guda biyu suka shiga gidan yar tare da kayan su yace ni na gani cewa ina haɗa ma ogana ina haɗa giya ina mixin in giya ɗayan kuma ke kuma na ga tsuntsu a saman kaina yana cin waina a saman ina ɗauke da waina a kaina wanda wani tsuntsu na ci da gare ka don Allah ka fassara mana wannan mafarkin muna ganin ka a matsayin mutum wanda yake mai kyautatawa da kaga me annabi su da yake musu kala la ya ga dan da gama musu ya abi la ya kuma ta'amun turzaqani illa nabatukum bi ta'wili qabla an ya'tikuma ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ya faɗa musu ya faɗa millata ada iya zuwa ƙarshen wannan aya sai ya ya sahi da a arbabin mutafarriku ne wannan ma duk wa'azi ne kuma da mutum su dai can gaba bayan da musu wa'azi mata mata bin min dinihi illa asma'a kaza kaza kaza su kuma yake ya sahi da su gini amma kuma fa yasqi rabbahu khamra wannan da ya bakanci ne a suru khamra to zai za a fake shi har ya kuma ya ci gaba da aikin shi a gidan mai gidansa na haɗa giya na haɗa musu wato giya in ana majalisi na na wa mal akhari ko ɗayan fahimtu za a kama shi a kashe shi a kore ka ta kula tsairu min ra'asi ah, har ya zama tsinci suna ci daga naman sa an ban naman ya lalace a kan titi ah, su kuma ce musu kudi al'amur da zai ta al'amarin da kuke neman fatara a kai an riga an tsari wato da suka biyan fassara suke an gama wannan fasara da ya mutu hina ma abbara li ahadin fatayaini bil لمن كانت الطير تأكل من رأسه دون أن يستطيع رد تلك الطير فعلم أنه فعلم أنه مفارق الحياة مفارق من حياته هي النتيجة يعني إذا ما بديت فيه أنا والناس إن إن يكتب كان فلا ويتبت بالتوازي ربدا مكي يعني باب وفي مكواكما أبن بفارق من النتيجة النتيجة وعلى هذه القاعدة فالإسلام wannan ƙa'ida ta zaka dinga kiyasi da ita sai ta zaka dinga auna ita ce ƙa'ida zaka dinga wato analogy da ita fal habsi in aka yi farkin an kama mutum zullatin wa hammu abin da aka fara shi ne kaskanci da damuwa wal habibi karfe a mafarki ganin karfe ko ka ce karfe ko ka tara shi ko an ba ta karfe alamar su kuwa karfe wal an wanda yake mai danki ko mai ruwa a jikinsa ko mai ni'ima hana'un hana'u aisha lafiyayyen rayuwa ce mai daɗi ya kama abdar siddiq radiyallahu anhu da rajul alladhi yara annahu yabulu daman kamar da kuma aka ce sai na zakar siddiq Allah ya kara masa yadda yayi fassara na mafarki ga wani mutum da ya farkin cewa yana ta ƙarin jini ta qala la sai na zakarin radiyallahu anhu yake masa أنت تأتي امرأتك وهي حائل أبن دمهر كل من سنين كنو كان زيا كفارد ما تكتنا حيلا فاستغفر الله ولا تعد كنين الله جافر تلك كما تركت حيث أقصى ما لن يأتي أن الرياية عبد الرجل السنعان يقول كم مصنف وقال حديثا صحيحا وانا ما جرى بيوسع بقى في كثير كنت نفر كنت كنا عبد الرجل ايه كيف كيف تبقى ايه كان هذا في تقريبا akwai al-imamu darimi a cikin sunan dinsa akwai ibn abi saida sannan sai shi abdurrazzaq din as-sana'ani Allah ya fata musu gaba kida sannan kuma isnadin bai inganta ba akwai akwai matsala game da shi domin dukkanin hanyoyin suna fitowa ne zuwa ga abu kulaba wato abdullahi ibn zaid al-basri al-jirani wani babban tabi'i da nan cikin tabi'ai ah, wanda bai ma riski umar ba sai shi ne yake cewa daga abubakar bai ma riski umar ba بل لما الصديق رضي الله عنه وعن عمر abu abu kilaba babban malami ne cikin tabi yana daga cikin ashabul kutub sitta kuma duk da yana da matsala ta fuskar an ce ya kasance ta amaru ala sayyidina ali radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin ashabi da tabi kuma yana da marasili kamar yadda zabi yake fara cikin alkasifi cewa an umara wa huraira wa aisha wa muawiya wa samura fi sunan وكل كمراتي في من ذكر مرتين حديثين سأكون آه، بيت رجع عمر بيت ثاني رجع عمر بيت ثاني رجع أبو هريرة رجع عائشة رجع معاية رجع سمرة ثم يكون على الكاتب في معرفة ما له رواية كتب السكانة لنوم الظالم فقال والله إسم هذه بديل يأتي آه، إن جمت العقبة ضد السهرة وإنما جمع والله أعلم فقال إذا كفر كنت من إسمال القائدة الثانية الجالب أن ما يأتي من دار الحق fahuwa haƙƙun mu ƙara'in a bisa galibin abubuwan da ke faruwa a wajen fassara mafarki duk abin da ya zo daga gidan gaskiya ne ya gari haƙƙa ne lahira da zanen da ke cewa wani ya gani gidan gaskiya to da wannan abin yana zama gaskiya tare da karina duk abin da aka yi kuma wani mafarki wanda ya jiɗinta abin da zai faru a lahira ya yi mafarkin shiga aljanna ko shiga wuta ko hisabi ko ciko ya farkin dai wani wani mawukufi daga cikin mawaƙifin akira ya ga wani abu na faruwa da sunan a mafarkin a cikin sunan lahira ne ku za da yake da siya ne wani makasu da gidar mahaƙi a darul akira abin da shine darul haƙi gidan gaskiya shine lahira kama ya ci min ha fa huwa haqqun duk abin da za ku gani labarin lahira a farki ko gaskiya ne insha Allah ru'yatul amwat ka ga kaman ka ga wanda suka mutu mutane su riga su tuɗe ka gansu ru'yatul janna wurin uku janna ta za a janna wannan ko wuta wanda ake ko tashin duniya ɗin wasu sirati ko sirati wa ma'auzi ko makamantan wannan ko misali misalin irin wannan anan shi ne kusurta sadiq ibn qayyim radiyallahu anhu lamma istusida fi ma'rifatul yamana wa kan alayhi dirqin nasifa akwai kusa wanda a wancan kusi na farko mun yi magana akan ta inda muke daga misalai na mafarkai kuma ga ta ƙara dawowa a nan babu lejin da ƙara tattauna cikin da kawai zafa zo nan isin sabit ibn qais ibn samma sai da cikin sahabbai mutanen madina da hadrajin ne babban sahabi ne cikin sahabbai ana masa laƙabi da khatibul ansar kuma ya kasance sakatare ne daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan shine ma wanda asali juriya al-harith ummul mu'minin radiyallahu anha wanda aka kana cikin bayi din nan na yaki da sahamin su da shi ta fada cikin iradansa ne shi ne yake mata shi mata bukata da ɗan ta je ta yi goma gara ta islama ya yanka ta ya aure ta wadda yake ta bi bisan aisha yana da wata mata jamila wadda ta ce ga ga abdullahi ɗan ubangi ɗan kare ita ce ta miki kulki an samu mata hagu da bisa miki kulki akwai ta jamila ɗin wanda kamar da aka ba da labari ta ne kulki tana ma da ta ce a yi ta ba ta san sai na tafi musu da gonarsu da za su bai bayan nan sun kuma ta haihu don naɗe musu yaron sakin ma ta kawo mai kamar da cikin tarihi a cikin littafin abin nan sura lamin nubala da kuma tabakatu bin sa'adu ya ku kuma shi ne wanda aya ta sauka akan ayar ta sauka kissa game da shi na la tarfa'u aswaqakum fawqa sawti nabi da yake ya kasance mutum ne jauhari sauka khatibi ne marubuci ne da sauransu yana da labarai da yawa وقعت الحرة أن تسأل أنك جداء أكا محمد ويحيى وعبد الله بك أحرى أكثر سلمان بغاية كتابة أتنسير على علم الجراء الله إذا أفضل إنكم يا رسول سلمان بغاية كتابة جاي شهادة أيمانا في كرة تقوم الساجي كان يجب أن نخلصا في نصيرنا الذكر الصديق رضي الله تعالى إنكم هذا يشتكي كما يبقى تارئة جاء ثابت ابن قيس ابن قيس ابن سماس يعني يشهادة على كثيرا shahidi a yakin ainihin yamama yakin da ake da su musailama kenan ya kar alaihi gir'in nasifa yana sanye da wani sulki ne daraja mai tsada ta asaba musulmi ba. sai wani cikin musulmai sun yi cire wannan sulkin ya tsoye ka bayyana ma adil musulmi na ilimin wani kuma ya kwanta ya bacci a wannan dare daren da ya je bayan wannan abin in a tashi su na sai ya ga sabitu ɗan kai a cikin baccinsa وقال له ثابت سنك أوصيك بوصية ذنبك ونستعقون لي أجلا فإياك أن تقول هذا حلم فتبيعه ina jan kullum kar ka je ka ce mafarki ne ka je ka lalata wannan sakon in ka ce mafarki ne bayan da zai da za ce kai ne ko ta gabe zan baka sako ne kamar na baka ina raye kana raye ka ba kake ma ka ka sani da wani mutum cikin musulmai cikin gilanmu ya wuce kasan gawa ta sai kura surkina wa hufi fi aqsan naki masaukin shi na kan makwarar sansanin ku na musulmai wa inda khada'ihi farasu a wurin inda ya ɓoye kayan shi akwai dokinsa ya sanni fi tsiri wanda yake kiwo a cikin da baibayinsa ai yamrahu fi habli hibnat dud wato yana ta yawo a cikin doguwar igiya da aka sa masa wa qad ala dir'i kuma wannan sirken ya cika musu tukunya ya rufe wa kokal burmatu rahamin kuma ya daura sun fadin su na doki wato abin nan din su sabbin sa akan wurin kaga ya musu wato dukkan description na inda na ba a samu kayan sa'at khaliya ka je gun komanda Khalid ibn Walid ka murhu ka ce ina roƙon ki an yaba aka ila ila dir'i sai sai sai sai sai ya sa a je a ɗauko mun a je wurin a buɗe inda na bayyana ɗin na ɗauko wannan silke nawa kan yi za ka binta ila ila khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kullahu idan ka koma madina jin halittar manzon Allah abubakar kenan Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara ma annabi aminci da tsira ka ce masa inna alayya min ad kaza wa kaza ana bi na bashin kaza kuɗi kaza wani na bi na kaza wani na bi na kaza wa fulanin min a atiqun wani kuma cikin bayina ka sanar da su cewa na ta tashi baya cikin kayan gado fa da saliban khalidan fa akhbara wannan mutum da kansu daga bacci sai gudun komanda Khalid bin wani. sai ga ne shi da kaji kaji kaji kaji kaji kaji a ranka yadi fa akhbarahu fa da aka ila dar'i fa utiya har da ta aka tura aka je aka buga wannan kwazitan wannan wurin da da sabit dan kai ke bayyana a farkon nan aka ga abin yadda ya fara aka ɗauko aka zuri da aka zuri shi wa haddasa aba bakirin da ru'uyahu fa ajaza wasiyatahu ba'da mauti sannan kuma aka ba sai na bakar labarin cewa ga ta abin da a gani duk da yace kar a faɗa a cikin farki ne amma an faɗa a cikin an farkin ma ya ce kar a faɗa wani ya za ku da don haka ne ake cewa la ilaha ahadin وجدت وصيته بعد موته illa صادق ابن قيس رضي الله عنه ذاك راجع انا لباري انا كده da san wani mutum wanda wasiyarsa aka zartar da ita bayan mutuwarsa ba in ban da tabiq din nan dan kai radiyallahu anhu wannan kissa tana cikin tarihin sa a cikin littafin abin nan al-hakim abu abdullah cikin al-mustadrak kiran haka kuma imam al-bayhaqi a cikin dalail an-nubuwa haka imam al tabarani a cikin sai imam al-imam abul qasim at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir Allah ne ya gafarta musu gaba da Allah kuma ya ƙara yarda da shi wannan bayan Allah sadiq ibn qais wanda kuma da ake faɗa ya kasance yana da fuska ce yadda ke tana cin zanzana shi ta mata su musu lakanci na ta ba ruwan su ga ɗan aljanna ba annabi ya ce ta ibn qais fil janna ya musu alƙawarin aljanna ga shi ya musu shahada amma ma ta ba ruwan Allah Allah ya kuma kira ta ya ƙala shekhu Muhammad ibn Usaimin rahimahullah kullu ru'ya tadullu qara'ina ala sidqiha Salamani mani amin ijaratiha malam muhammad ibn salih al-usaymin rahmatullahi alaihi yana cewa duk wata wato duk wani mafarki wanda wasu qara'in suka nuna gaskiya ne babu abin da zai hana gaggata kamar shi irin wannan ne idan aka mafarki wani mafarki ya faɗi wata magana ya kasanta waje ko wani abu ko wani wata wani halitta ko wani mutum ya ce a wuri kaza a kai ne suna kaza ko za a ga kaza ko za a ga kaza aka ji a gani to babu abin da zai hana gazgata mukabara ce mutum ya nuna hankalin kansu yake da zai gazgata irin wannan farkin ba wannan ita ce alƙa'ida a saniya wato ƙa'ida ta ce ne galibin abubuwan da za ka gani a mafarki wanda suka shafi rayuwar lahira to galibin su gaskiya ne wato ba a cika samun abu za su a halam ba game da alƙa'ida ta salisa ƙa'ida ta uku ita ce kullu ru'ya marmuza tu'abbar biddid biddid إلا ما جاء تعبيره بجلالة القرآن والسنة أو ما جاء من دار الحق أو ما كان رؤيا عامة كل رؤيا بيانا يفرتي مرموزة وانده يقول الرم يتبدو وانه كل يبدو وانه كود تعبر بالدق لا يكفر كده أكف ذا مثال التالي أكي بكي بكي أكي تاري دوغو أكي جزيري جزيري أكي دوغو كل أكي تلوتي تلوتي أكي كئي shi a ce magana magana a ce shi shi ne duk illa ma za a ta'abiruhu bi jilalatil qur'ani wa sunna sai in wanda ya zama fassarar shi ta koma ne an yi amfani da wani abu da alqur'ani ko sunna suka nuna dan fassara shi to wannan da za a fassara shi duk ba. ko kuma ne أو ما جاء zama da labarin lahira من يجي جمال العبارة لا يرى وجاء أنجا الجنة لا تسوي تبعا أنجا كذا لا تسوي الجنة ba. an ga teku ba za a ce kaɗiya ba an ga kaɗiya ba za a ce teku ba shi da za ta fara da duk guda au ma kana ru'ya amma ko kuma gama garin mafarki wanda an saba yin irin wa jami'in ru'a ta kuna a tafiya ba in in wannan ɗaya da ke fara sun da in mafiyar mafarkai da yawa suna zuwa a tafiya suna zuwa da kisiyantar abin da ke nuni a eh, asalin su sannan uba a filin abin da aka bayar ko kamar in an kajin sarki ana ba ta wani abu ko karɓa za a yi ka an ba ka mota ta hala karɓa za a yi an ba ka aure ta hala karɓa za a yi wani afi da mu'adin wanda yin yanke yana karɓa ke shi ne mai bayarwa kuma kana karɓan kuɗi to alama za ka bayar sai kana karɓan duka alama za ka bayar duka ne wa daribu madrib wanda ya gona kai duka to shi za ka yi duka Wani madribu daribun wanda ake kai duka hala halaki zai kai wa ru'yatul hamil li insa idan ka ga an aka gammace da ciki ta hiyar bisara to bisara ce بذكر جمامس والعب والعبد بالعبد هكا فيما أكثر أجلنا قلت والأمثلة الأمثلة جانت عليه من ذات القرآن الكريم أبدأك بسارة بجدلالة على القرآن أكثر جمتنا بأمتين هرتين جارية تولى بسارة تيمي كولي كولي تعالى سبب رفنا على ذلك فهدنك تبكرناها كيف كيف كيف ko muka yi mata bishara fala yuqlabu al-ma'ana anan da ba a ce to dariya kuka ba a'a wa amma da yake sunna fal khallu wa baraka kamar abin da annabi abin da yake cewa wato in kuka kunu to alkhairu ne da albarka da kai sallallahu alaihi wasallam sai hadin manzo yake cewa ni'mal idamul khal ma dalla da al-idamu niya al-khalli ma dalla da kunu a matsayin niya fala yuqlabu al-ma'ana hina idan anan da za a canza kunu Eh, a ce kuma ruwa ne a kuma da shi a da daskararre ko kuma wani abu makamancin haka to a nan akwai maganganu da dama da ya kamata mu kula da su a wannan gaɗa eh, duk da yake ba na san tsawaita amma ana ga dole sai an tsawaita kaɗan a nan al'amarin shi ne na farko wancan da yake fadan ka tabbatar na wannan wani bangare eh, ne na aya da ke cikin suratu hud wato fadan Allah walakad ja'at rusuluna ibrahima bil busra قالوا سلاما قال سلام كما لبث آه، أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ذات مثل تلك مثل قلنا لا تخف إنا قال لا تخف إنا أرسلنا إلى آه، بنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة su فضحكت فذكرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب shine wato ayoyi kamar ayoyi guda uku da suke jere to bari mu ji a hankali bari mu ɗan tafsirin su kaɗan don su taimaka mana wajen fahimtar wannan wato wajen yake cewa wala qad ja'at rusulina ibrahima bil busra haqiqa manzanninmu sun zo wa da annabi ibrahim da al bisara bisaran za a maka haihuwa sun ko sun ce bisaran cewa za a halakar da mutanen annabi ne kali salama suka bi suka ce musu kali sun suka faɗin magana mai daɗi shi ne kali salama da ana a nan shi sa zama mansubi saboda su kaya su kan ma'anar maganar su da lafazin su ba kaga ai kali salaman kala salamun wanda mutumin da bai na hau yadda ya kamata da ya biyan nan sai mutu don me yasa ƙali ta farko salaman ƙali ta biyu kuma salamun ya kamata su duka su zama salaman gaba ɗaya ko su zama salamun gaba ɗaya abin da ya kamata kenan a bisa tunanin mutum wanda bai zurfi ba kama duka da haka bane a takaice abin da ya faru shi ne ƙali salama sai suka faɗi magana mai daɗi magana ta aminci kamar da Allah yake cewa وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا هذا أي مفعول الخير كما الذي يقول الفعل عليه حتى وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما أي قالوا ثوابا هذا ما يسمى منصوب بمعنى آه، معنى قول قولهم وليس اللفظ قولهم إن إذا كان اللفظ كما الذي كان آه، سلام عليكم إذكم salamun alaikum bima sabarkum haka ba a fara idan sala sala shi kai na biyu ala salamun shi kuma sai ce musu salamun wato shi da ya faɗi ta magana ce da aka jillace ta aka bada da labarin ma'anarta da salam da shi lafazin salam ɗin ya faɗa takadirin shi kuma wannan qala salamun alaikum kamar da ta ko salamun alaikum irkin fadkhuluha ko kuma zama ah, za a kaddara shi wato ƙala huwa salamun ko ƙala amri salamun wannan duka sa daga cikin kaddara ɗin da ake karanta ta san alimanin kurkuri a ah, li al qur'an to da suka suka faɗa musu magana mai daɗi shi kuma sai ya musu sallama kama bisa bai gina da nan da nan an ja a sai ya tashi mana kama bisa hatta ja. da ajilin hamil daidai gane su da soyayyen dan malaki wannan yana nuni kama da malamai suka faɗa ya ga na farko cewa daga cikin ladabin kula da baƙo da wannan ayi ne da nuni ya ga ladabin kula da baƙi shine da garan kayan baƙi kai marmara ka fashi ka je ka kawo musu abin da za su samu su ko su karya ko su ɗan mai da kwaɗayin su ko su ɗan kariya kar ka ɓata musu lokaci ma na zama duk ya san da za ka yi koyi kafin su iso kuma za ka da shi da ka zo ka tashi kamar da ka je ka samu kuma karkare na abin da za ka kawo musu kamar da a cikin cikin wani tarihin zamu zo mu ji cewa da annabi yake ni'mal idamu lil khalq sai yake inna halakar rajuli an yadkhula ilayhi nafarun min ashabihi fa yahtasira ma fi dayki ya daga cikin halakan mutum a ce ga wasu mutane daga cikin jama'a sun zo wurin sai ya raina abin da yake da aw yuqaddimuhu ilayhim fa yatquruna ko kuma in yabi na musu da su kuma sarayna kar sarayna abin da kake yi ina wannan hadisin jabiru ne ya kawo wannan dan karamin abin da yake kan da hadisin idan abin da kake yi siriya ne ko ragowar ko kanjo ko zobo ko kulikuli ko gurasa ko duk abin da kake yi shi za ka ba kar ka ji kunyar ba ko abin da iyaye suka ke da shi kenan ko kuma duk abin da aka baka sai ka zama kana da fahimta da hankali da sanin ya kamata da ka annabi da aka miki kunu tsura kunu sai yana kunu ya yabo wanda yabon ya yayi gari zama abin falala ga kunu kamar da zamu gani kaga wannan wurin sai ci gaba da cewa ah, ah, falamma ra'a ayyuhum la tasil ilayhi yayin da ya ga hannayensu ba sa zuwa kan abincin ba sa ci na kira sai ji mamaki wannan ma wani misali idan ka kama baki abin sai da ko za su karka da ke waje ya yi su minhum khifa ya firgita da su ya fara ganin an yi waɗannan mutanen lafiya kuwa qalu la taqat ne suka ce musu karka ji tsoro da suka lura da suka ce karka ji tsoro inna ursina ila qaumi lutin an aika ne zuwa ga mutanen annabi da zama halaka su wa mar'atuhu ma tasta tsara na daga cikin ya alkurani an yawan ambatan sunayen mata saboda suka ce su kamar da muka fara muka rafi a nan kusa wanda ake mata ta fara ce a asalin yadda yake a kisa ka'imatun tana tsaye ana karanta haka wanda ake hu ka'imatun mata ta tana tsaye wato tana cikin masu hidima kenan ka'imatun cikin hidimatin tana ita take samun ruwan ta kawo abinci ta kai ta kawo wanda haka yana nuna zuwa ga halittun mutum in yi baki matarsa ta kawo musu abinci haka su shigo inda suke ne kai shiga ta kirki ko babu ba a tsoron wani fitina babu da shiga kamar da cikin hadisin bukari da mutum cewa abu asi abu abu asi bin sa'idi ya yi aure ya zai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya walima manzon Allah ya zo walima kuma ya kafa ya kana ki da arusi fi khidmatihi ita da kanta amarya ita ta dinga kawo abincin da ake ya halatta wannan eh, ba ba ba da kan kai a gidana da kun sunna ne ya halarta in dai za ta shiga mai kyau kuma ta duba magana ta karkata ko wani lalata ko wani abu ba in dai an amintu babu laifi wannan ya halatta wallahu ala to kuma ta tana tsaye sadafika ta ji mahallin sauƙin to ne da muka tafi wannan saboda mu fahimci na anan ne sadafika ta ibn abbas da mujahid da ikrima duka sun fasara cewa sadafika ai safadat sai haira ta tsinke mata wasu malamai suka cewa sadafika ta yi dariya dariya ta ɗabi'a to anan kuma dole sai an nemi sanin me yasa ta yi dariya inda mai da bai haka nan da dariya suka ce ta yi dariya ne saboda wato butar da aka lafi zama akwai kalbi kenan tabbatar na ha ta da ita sai suka ce a ta yi dariya ne saboda abin da aka faɗa na cewa ta ta nuna hukunta ta ga mijinta ɗin nan ya tsorata ya firgita sai ya baka sai abin ya baka dariya sai kuma suka ce ta da ta bi ma'ana ta tabbata kamar wancan cewa abin nan ka tabassama da'ifan min qawliha wato murmushi da sakin fuska da kaga suna da kaga ana ta tattauna tsakanin mijinta da da waɗannan mutane su ta yi murmushi almuhimmi dai dan su tana da waɗannan fasarori kala daban-daban فبشرناها بإسحاق ثم لك البشارة والسيادات هي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كو يعقوب أنا كرنت بك حمزة بأبلادنا أبي عالف أنا كرنت هذا يعقوب سيدنا ومن وسمى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سيدنا إذا أتي النسبة سيدنا آه آه آه يا جماعة كم هلي ن ن ن نمو سيدي كنا آه وزمنا فكرة آه آه بالرفي كنت ذكنا كنت أقولن كنا كنا بالرفي سيدنا آه وذكرها بإسحاق ويعقوب إذا استئنافي وسوف تكون تقديرات بدانا da aka yi a wurin ba su ne mahallin da za a tsaya ana tattauna a kai ba. To, a sahi a nan wannan yanzu da haka idan mutu mafarkin abin nan jini haihuwa ko an mata bishara ko tana dariya shi zai ɗauka wannan fasara cewa tana nufin fasarar na nufin cewa an mata bisara da za ta haihu musamman ya zama kana neman haihuwa iya dole sai an ji yanayin ta da ta da sauran to Idan kuma dai kayi rikicin ni'mal idamul khalq ma da abin sa al idam shine mahaɗi, wato miya ko abin nan ko mai da yaji ko shayi ko nono ko duk wani abu da ba a sa a dama ko a yi mulkin ko a duka wani abin tubutakke ko ko shinkafa ko gurasa ko biredi ko doya ko kuku ko alale a gaba ana samun cin haɗi wanda zai duka to wani haɗin sa kitin al'ida sannan da ke ma da tara sai zai da da kunu a matsayin su na haɗi sai hadisi ya kusa idan mutum ya yi baki halaka ce ya ji kunya ta musu abin da yake ba zai su ganewa su kuma halaka ce su raina abin da ya kawo musu ya kawo musu su kuma su karɓa ya ga yana bikin ya nuna tawali'in manzo Allah ta alaihi sallama da yadda ya kira a kan su kunu kai da tsira ku eh, sannan kuma yana nuna cewa ba a wulaƙanta mutane ko abin da ke wurin ba ka wulaƙanta kanka kuma don ka yi baki kare na abin da kake da shi wajen ka ba sannan kuma ya zama yabo ga shi kansu kunu daga nan kuma ya zama wani abu da annabi ya taɓa yadan kamar da yake yake fara a cikin wato abin nan kojin musku ga shi karatu ya karatu kuma amma lokaci ya gure kamar da muka tsara za mu dinga sa'awa bayan duk minti talatin don ya zama kasusun suna da sauƙin saurare da kuma tsari wajen lambar su haka in mun ci gaba da kasar na gaban sa laban kasar likita فقال هذا والله اعلم ان ملك الرؤيا يضرب المثل بالاصل حتى يفرق بين النوم وليتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته